cikin sauri ta matsa tare da faɗin kar ganin ruwa ya ga sultan murmushi yayi yana takowa zuwa fita ai mana ta take mishi baya suna ficewa haka suka samu ana ta jiran fitowar su a bakin kofa suka haɗu da aida dan dolenta ta fito rakiyar shi tana gudun abin da zai ce zai je ya dawo sultan ya ci gaba da tafiya suna bin sa a bakin farfajiyar cikin gidan duk matan gidan sun fito iyayensu da sauran ahalin gidan hannu ya rinka dagawa yana fitar da murmushi gimbiya ummi tana tsaye a kofar sashinta, wajen ta suka nafa suka sunkuya tare da kwasar gaisuwa ta kalle su bata nuna wani abu a fuskarta ba saboda matan gidan da ke wajen sultan ya matsa wajen sashin gimbiya mai gado ya sunya mata kafin suka juyo ya hanyar fita sai lokacin aimana ta iso wajensa wai ga waye sai ga ai da can nesa har ta tsaya hakan ya sa ya gyara tsayuwarsa tare da kallanta kowa ya juya yana kallanta kai sultan ya daga mata cikin salon da baya so a gane bayaniyar zuwa da ita ba ai da ta gane kamar kiranta yake ta ɗaga kafa ta isa wajen sultan ya kara matsuwa dab da ita za mu tafi ki kula da abin da ke cikin ki kallon cikin ta yi hakan ya sa kowa na wajen ya ɗan fahimce ta ya fahimta take aka fara faɗin Allah ya baka nasara sauka lafiya murmushi ya kara yi wa aida ko ba komai dai yana nuna yana son abin da ke cikinta hakan ya sa ta jin daɗi ta saki fuska ai mana ta yi saurin zuwa ta dafa kafaɗarta. magajin sultan yana son kulawarki ta yi maganar cikin salo ai da ta kalle ta za ta harare ta sai kuma ta ga ai mana ɗauke da murmushi ta juya kawai abinta haka su sultan suka fice tare da yan rakiyar su zuwa filin jirgi isar suka samu tsarki madina motoci sosai suka zo kwasar su da kayan su Aimana bata yi mamakin hakan ba kasancewar ta san Sultan sarki ne da za a sanar da zuwan shi ga makutan da ga mahukuntar kasar. Babban masaukin baki na Madina, Hilton akan nufa da su. Masaukin baki ne da yakan amshi bakunan manya-manyan mutane tare da masu ji da kansu. Aimana tana gefen Sultan wanda a lokacin sun shirya sun shiga tsakiyar askarawan da ke da ke tsaron lafiyarsu. wanda a lokacin sun zagaye masaukin bakin babu shiga ba fita har sai sultan ya isa ɗakin shi da iyalin shi bangare ne mai ɗauke da babban falo sai wajen cin abinci daga gefe da kuma banɗaki sai jerin ɗakuna guda biyu a cikin wani korido kowane ɗaki yana ɗauke da banɗaki da kuma gado falo suka fara tsayawa suna sakin ajiyar zuciya aimana ta kalle shi tana mai fitar da alkyabbanta ta aza akan kujera tare da hamdala ga ubangijinta tun lokacin da sultan ya isa kasar yake jin zuciyar yake jin kwanciyar hankali na ratsa sa 'Ai, aiman ta zauna akan kujera sultan ya fara rage kayan jikinsa saboda gajiyar da yake tare da shi yana cire babbar riga ya zauna tare da kallon aimana ko akai gajiya ta ko akwai gajiya tare da gimbiya Barmashi ta yi tare da faɗin ba sosai ba za mu ci abinci mu huta kafin bana jin zan iya hutawa ba tare da na samu hanyar ganawa da Sheikh Mansur ba wani babban malamin Islama da ke a ƙasar Saudiya. Sheikh ya yi fice sosai wajen ba da magungunan addinin musulunci da kuma fannin waraka kan sihiri. Cikin mamaki ya kalle ta, Sheikh Mansur kuma don ya san shi da kuma matsayin shi. Murmushi ta yi tare da faɗin dama tafiyar don mu samu taimako ne a wajensa. Na san insha Allahu idan mun sanar da shi matsalolinka zai. Amma wai me yasa baki sanar da ni tun wuri na nemi san ganawa da shi ba? ajiyar zuciya ta yi ta ta dawo kan kujerar da yake ta riƙo hannun shi akwai wata gawa ta riƙayya mun yi karatun likitanci da ita tana zaune da mijinta a nan har na gama magana da ita mijinta yana da alaka mai karfi da Sheikh Mansur ne zai kai mu don ganawa da shi wani irin kallo sultan yake wa aimana ita dai damuwar ta akan lalurarsa ne kenan ba ta da wani burin da ya wuce daga ya samu lafiya ya hannunta ya matse sosai wannan lokacin wani soyayyar ta yake kara darar masa wanda bai taɓa jin kalar ta ba wani yanayi ya fara shigarsa a hankali ya janyo ta jikinsa na gode ya faɗa tare da matse ta sosai suna jiyo bugawar zuciyar junansu ya sa hannu yana shafa ta har kanta hakan ya sa ɗan kwalinta ya zame sultanan ya mayar da hannuwan shi akan lallausan gashin kanta yana shafawa cikin wani irin shauki da ke fuskar shi ya maido da hannuwan shi akan dokin wuyanta tare da mayar da tsinin hancin shi yana wasa da labanta kafin ya canza salon shi ta aikata mata da zazzafar sumba yana mai farawa da tsotsin labanta mana ta fara direre cewa tana saka hannuwanta akan hannun shi tana murzawa tare da wasa da su cikin wani irin salo hakan ya kara take ta sultan ya kasa rike kansa janta ya suka fada kan kujerar sultan ya saka hannuwan shi a bayanta yana zuge zib rigar rigarta tare da sauyin tare tare da saurin yin ƙasa da rigar surar jikin aimana ta bayyana sosai ta ɗan kame jikinta ya saka hannu yana ɓalle bireziyar jikinta cikin saloyin margina ta kan kujerar tare da yin wurgi da bireziyar ya fara shafa ta zuwa cikinta har lokacin bakinsa haɗe yake ya mayar da hannun shi duka biyun a kan dukiyar fulaninta ya fara murzawa cikin wani irin salo aimana ta kara rike shi tana ɗan zillewa ya janya harshen shi yana dawo da shi kan kirjinta ya fara sarrafa harshen ta tun daga wuyan shi har kan dukiyar fulanin dakewa ta yi jin tana niyyar sakin yar kara sultan ya kara diriri cewa sosai jin yanayin da laushi da tsantsan jikinta yana kara lalubarta ai mana ta yi karfin halin janyewa tana matsa jikinta alamar ba ta so ya ganta rungumi juna suka yi suna mayar da numfashi da kyal ta iya janye jiki tana shigewa ɗakin don tsarkake jikinta haka shi ma nashi bangaren da daddare Aimana ta shiga ɗakin da ya zame nashi ita kuma za ta zauna a ɗakin da ke kallon nashi shiga ta yi da rigar baccin ta iya gwiwa sigar jikinta ta bayyana sosai hannunta rike da kofin shayi da aka kawo musu yana zaune lokacin ya gama saka wasu kayan bacci launin ruwan kasa da takalmansu ya ɗauki turare ya fesa amina ta ajiye kofin shayin ta zauna a bakin gadon ina tare da gajiya ya juyo ya ajiye matajin da ya gyara sajen shi ya zo ya zauna ya ɗauki shayin ya kurɓa kina bukatar wani abu kallon shi ta yi na yi magana da rukayya ta ce gobe za mu zo gobe za su zo ɗaukar mu mu je wajen shek da sauri har hakan da sauri haka da sauri haka ai mana na yi tunanin za mu bari sai mun gama umara sannan mu je akan magana miƙewa ta yi tana nufa shi da ya ajiye ta buɗe ma'ajiyar kaya tana ajiyewa a'a hakan ba dabara ba ne mu fara ganin shi sai mu yi umara muna mu haka kuma kana amfani da shawarwari da kuma magungunuwa da ya bamu ta saka rawanin ta dawo ta zauna sultan yana binta da kallo don yanayin shigar da ta yi ta ce hakan zai bamu dabar tabbatar da yanayin jikinka kafin mu koma gida shikenan za mu yi kamar yadda kika ce na gode allah ya baka nasara sun jima suna zaune kaɗan kaɗan sukan jiyo fira a tsakaninsu kan ɗan jefo hira a su kafin aimana ta yi bankwana da shi ta nufi makwancinta washe gari suka samu bakuncin rukayya da mijinta sun ji daɗin ganin su sosai a tare suka je don ganin Sheikh Mansur sosai suka samu karbuwa a wajen shi saboda alakar da ke tsakanin tsakanin shi da mijin rukayya sun faɗa mishi komai game da ciwon sultan hakan bai zamar mishi abu mai wahala ba tun a lokacin ya fara ɗora shi akan magunguna da kuma addu'o'i don gabatarwa suna dawowa ai mana bata zauna ba ta fara haɗa mishi magunguna ya fara amfani da su Washe, gari suka fara gabatar da ibadansu da za su gabatar a madina sun samu kwanciyar hankali sosai don sultan ya manta da duk wani rikicin kansa Ai mana kuwa hankalinta ya karkata akan addu'o'i ga mijinta da neman ɗaukakar shi sun yi ziyarar ibadan madina sun je wajen dutsen uhud sun ziyarci masallacin ƙaba sun gabatar da sallah a biyu wanda falalarta tana da girma sosai tare da addu'o'i sosai sun ziyarci makabartar da aka rufe matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da ma sauran salihan bayi sun yi hotuna sosai da sultan kala-kala a duk wajajen da suka je lokacin da suka samu kammala ibadunsu ne aimana ta shirya don zuwa maziyamal a can ta yi sayayya sosai ganin cewar idan sun bar madina ko za su dawo ba za ta samu bin shaguna don sayayya ba haka yasa riƙayya ta kuma raka ta babban wajen sayayya mai suna ta yi ba'arak sai dai babu nisa zuwa Madina Hilton da suka sauka. A nan ta yi sayayya wa mutanen gidan sosai. Sun gabatar da kwanakinsu kafin suka wuce maka don yin umra. Sun samu masauki a Jabar Umar Hilton South. Kusan zan iya cewa shi ne babban masaukin baki da sai wanda ya amsa sunansa yake yada zango a can. Kullum ai mana cikin tambayar Sultan yanayi ko halin da yake jin jikinsa take. alhamdulillah yana kwantar da hankali ganin ta damu haka kuma yana jin nutsuwa a tare da shi ya fara rage duk wata fargaba da yake ji a makka ma aimana ta je manyan kasuwannin su wannan lokaci sultan da kansa ya ba da kuɗaɗe don yin sayayya a kasuwar shahara mansur da kuma cit malt ta yi sayayya wannan lokacin ta fi mayar da hankali akan sayayyar kayanta da na sultan ɗin ranar da za su tafi jidda a can ne suke son shakatawa na wasu kwanaki tunda sun kammala ibadunsu yana tsaye yana waya akan masaukin bakin da yake so ya kama musu ai mana ta matso ta sa hannunta tana kau da wayar daga kunnen shi ta ce na fi son Hilton take ba da umarnin sauyawa zuwa zaɓinta yana gama wayar ya juyo ya kalle ta me yasa kike son Hilton bayan anan saboda yana kusa da kogin Maliya ina son shakatawa a wajen Sultan ya ɗan yi murmushi haka ne a Jidda Hilton Hotel ɗinsu kana hango ruwan maliya ai mana ta daga kai haka ne mai martaba hannu ya sa ya lakaci hancinta don ta ba shi dariya ganin kwana biyu ba a kira shi da mai martaba ba ta riƙe hannun shi suna zama kan kujera binta ya yi da ido sosai kyawun jikinta ya kara fitowa hasken fatar ta ya kara bayyana jikinta ya kara laushi ta kara mulmulewa abinta hakan ya sa ya tabbatar kasar ta amshe ta ana zuwa ɗaukar su suka tafi jidda tun a hanyar zuwa masauki aimana take kallon yanayin garin ta gilashin mota sultan ya sa hannu yana riko hannunta aimana ta kalle shi tana rike na hannun ita ma kowanne da abin da yake sakawa a ran shi daga zuwan su wanka suka yi tare da cin abinci marece na yi sultan yana shirin zama don hutawa aimana ta hana shi don dole ya tashi suka fice da haban marina park suka nufa wani babban wajen shakatawa ne wajen yana da kyau sosai akwai ɓangaren wasanni da kuma wajen wasan yara sosai sultan ya mai da hankali wajen kallon motocin wasan yara da kuma yanda iska yake sanyaya wajen ai mana ta ja hannun shi zuwa wajen wata kujera suka zauna sultan ya kalle ta san wajen nan ya fi dacewa da suwa da suwa da yara kasancewar komai na wajen don jin daɗin yara ne murmushi mana ta yi ta mai da hankalinta ta mai da kanta akan kafaɗar shi tare da saka hannu tare da saka wani abin motsa baki tana sha hakan yana nufin wata rana sultan zai so sultan zai zo da yaran shi hannu ya sa yana shafa kafaɗarta sai dai bai magana ba haka suka yi hotuna sosai washe gari a masjid al-rahama suka yi sallar la'asar masallaci ne da ke tsakiyar wani kogi wanda wajen yana da sanyi da kuma daɗin zama kewayawa suka yi wajen ruwan bayan sun fito daga masallacin Ai mana ta tsugunna tana saka hannuwanta a cikin ruwan sultan ya kalli yadda rigarta take shiga ruwan ya duka tare da sa hannu yana fitar mata kinga zaki jiga kayanki Dagowa ta yi tana kallon shi, ta ɗebo ruwan sosai tana watsa mishi, tana dariya. Sultan ya kalli yadda ta jiƙa mishi kaya, ya ce ni kika yi haka ko? Yana maganar yana ɗiban ruwan ai mana ta miƙe tana ɗan gudunta, Sultan ya bi ta baya. Sai lokacin da ya kamata ruwan da ya ɗiba a hannun shi sun zube, dariya ta yi mishi, Sultan ya harare ta iska yana kaɗa mayafin da ke jikinta, har gashin kanta yana fitowa. Hannu ya sa yana gyara mata gashin tare da rungumota. Yauwa, yanzu ne daidai lokacin da zarama. rama numfashi take saukewa sosai Allah ka bar ni ko gudun da ka sa ni ai kara kafin ta ida sultan ya haɗe bakin su yana haɗe hannayen shi bayanta gaba ɗaya ya kashe musu jiki ta saka hannunta suna rike shi jin kamar kafafunta ba za su iya ɗaukar ta ba sai da suka kwana biyu suna yawon shakatawa a jidda yanzu ma shiri take yi sosai lokacin ce ya yi lis samun shi ta ya falo zaune da wasu kayan marasa nauyi wandon iyakar shi gwiwa sumar shi ta sha gyara sosai ai mana ta zauna tare da shafa sumar kanta ce Allah ya baka nasara na ga baka shirya ba mai da hankalin shi ya akanta doguwar riga ce mara nauyi tana da madauri a tsakiya sai wani siririn mayafi da ta dora ta mishi kyau sosai ki cinta kaya dai ba zan je da ke haka ba au ni na fita da kai jiya da wando iyakar shi kasan gwiwa dariya yana kama hannunta suna mikewa yau ina so mu huta a gida hanyar ɗakin shi suka nufa ai mana ta cire mayafin ta aje sultan ya faɗa kan gado kiman tausa Allah shi taimake ka ina jin bacci ne fa dariya yana tashi zaune dan na hana fita shine ba za a yi min ba yayi maganar yana miƙa mata hannu zo mu kwanta Faɗawa ta yi jikinsa ta yi lamo kowannen su babu wanda yake motsi ranar haka suka wuni a gida da daddare suka ci abinci sultan ya mike yana shiga ciki yayi wanka lokacin da aimana ta gama saka kayan baccinta bata mishi magana ba ta matso tana kama hannun shi tare da gyara mishi maballin da yake kokarin sakawa tana gamawa ta juya ta shiga ban ɗakin ya jima yana jiranta zuwa can ya ji motsin ruwa alamar yana wanka ne tsawon lokaci ta fito ɗaure da tawul ya shi rabin cinyarta hannunta rike da karamin tawul tana tsane jikinta zama ta yi a bakin madubi tana gyara kanta kafin ta fara shafa turarurruka sultan yana zaune kan gado ya jingine kafafuwan shi a miƙe bayanta yake kallo yadda take shafa man gashi tana rirrike tawul din don ba ta so ya faɗi sai da ta gama amfani da duk abubuwan bukata kafin ta mike ta buɗe wata jaka cikin jakunkunan da ta zuba sabbin kayanta wata rigar bacci ta ɗauko launin ruwan madara mai tsantsi ta fara sakawa tare da jinya tawul din ta zauna a bakin gadon ɗan nesa da shi kokarin gyara rigar ke kasancewa rigar bayanta babu komai sai wasu zaruruwa da ake ɗaurewa kallon gadon bayanta yake yana kallon yadda take ƙiriniyar gyarawa amma ta kasa ta miƙe tsaye rigar iyakar ta cinya ta nufe shi tana zama kusa da shi tare da juya bayanta ya gane me take nufi sai dai baya iya ko motsawa saboda yadda kayan jikinta suka kashe masa jiki jawo ta juyowa ta yi tare da faɗin kana kallo na fa murmushi a hankali ya kai hannuwan shi akan bayanta a tunanin ai mana zaren zai ɗaura mata jitar ya zura hannuwan shi ta gaba ya tallafo dukiyar fulaninta yana cika hannuwan shi tare da mumurzawa aimana ta dan gantsaye tana tana tallabe hannuwan nashi sultan ya fara diriri cewa ya jawo da sosai jikinsa yana juyo da ita cikin wani irin salo daga baki ta yi za ta yi magana sultan ya haɗe bakinsu aimana tana jiyo yadda yake tsotsar harshenta kamar alewar da ta yi washe da ta mishi zaki cikin sauri da rikicewar jiki Aimana ta rike Sultan tana fara mayar mishi da nata salam hannun shi ya dora a saman ta yana yin kasa da rigar ta zuwa cibinta yana mayar da kanshi akan dukiyar ta guda yana murza ɗayan da hannun shi guda Aimana ta makalkale jikinta cikin nashi tana wani numfashi ta mayar da bakinta akan kunnen shi tana hurawa kafin ta zura harshen ta. Sultan ya ki kara rikicewa yana sauke numfashi ya mayar da hannuwan shi kan cikinta yana mai janye kanshi ya fara tsotsar cibiyarta ya fara kokarin kare yin kasa da rigarta yana mai shafa kasan mararta cikin wani irin yanayi yake jin tsantsi a hannun shi tabarbar cewa ya yi tare da ƙara shafawa ai mana tunda take bata taba jin wannan yanayin ba haka kuma ko da sultan yake shafar jikinta bai taba zuwa babbar majalisar ba gaba ɗaya sultan ya fara ficewa a hankalin shi kam tunanin shi baya jikinsa abin da ya fara zuwar mishi yau jikin aimana ne yake jin wannan yanayi abin da ya jima yana son ji cikin kwarewa da muguwar sha'awar kasancewa tare da ita ya fara sarrafa ta yana mai fara janye kayan jikin jikin shi misalin wandon shi musallin wandon shi da hajiya babba take neman fasawa ta fito sam ai mana bata kawo waranta komai ba sai da ta ji sultan ya kawar da kayan shi tare da rungumarta yana mata wani irin salo da hura mata iska hannun shi ya fara shafa wa a bayanta yana daga kafarta ya kai hannun shi yana lalumar hajiya babba tare da nema mata muhalli sai lokacin aimana ta fara zullewa tana kokarin haɗe kafarta amma san sultan baya ma jinta can sama sama yake jiyo yadda take kokarin hana shi a kasan makoshi ya fara faɗin please aimana you are my ya kasa karasawa yana mai neman majalisar da yake bukata a bayyane ya fara karanto addu'ar saduwa da iyali jita yana kokarin shigarta ta yi wata irin kara tana zillewa sultan ya gama da rike ya gama rike ta gam ta yanda ba za ta taba kubuce masa ba ganin da gaske yake akan yi sa ta fasa kuka daidai lokacin da wani yanayi ya shige ta jin yadda sultan yake aika jikinsa cikin nata cikin salon iya sarrafawa amma sun ai mana bata gane hakan ba sai zafi da kukan da ta fara sakar masa cikin duniyar dadin shi yake jin ta amma baya iya na kanshi sai numfashi da yake can salo yana fita da karfi da karfi roƙon shi mana ta fara yi tsawon lokaci ta fara rasa karfinta jikinta ya gama mutuwa kuka shaɓe shaɓe take yi gaba ɗaya jikinta ya sake ta yi lamo sai hawayen azaba da ke gangarowa wani yana korar wani wani hanzari ya kare shigar shi ganin shine yake sarrafa ta sultan ya daɗe bai bai iya samo kansa ba wani abu ke bijiro mishi dan dadi sai da yaji yana zuba sai da yaji yana zuba kafin ya dago ta yana yin a hankali a hankali har numfashinsa ya sauka kan gadon ya faɗa, yana mai wurgi yana mai murgina da jikinsa yana sauke nauyar ajiyar zuciya tare da kara makalkale ta wata kauna ce ta kara ziyartarsa karan farko da ya tara da ai mana kwanciyar kwanciyar hankali yake ji wasu hawaye yake jin suna fitowa daga idanuwan shi sai lokacin ya tana da kukan da ya jiyo tana yi cikin sauri ya ɗago ta yana mai kallon fuskarta sai dai idanuwanta a rufe kuka kawai take cikin hanzari ya goge na hawayen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 da sunan Allah mai mai jin ƙai littafin sarauta kashi na ashirin cikin sauri sultan ya sunkuya yana roƙota adan sarauta yana miki kyau a mana ba kamar yadda yake wa sarkin ba jita ya manna jikinsu tare da sumbatar ta akumato cikin sauri ta matsa tare da faɗa kar ganin ruwa ya ga sultan murmushi yayi yana takowa zuwa fita ai ta take